Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sha 17, ashirin da da kuma sittin Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. gana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale voahausa.com. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan rigaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku yi cewa jirgin farko ya tashi daga babban filin jirgin saman Kaduna maimakon Abuja wanda aka fara a gyaran sa Sai kuma Usman Kabara zai shigo da shirin sanan na kasa ba kasawa ba. kana mu kawo muku labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump yana tunanin rage kasafin kudin hukumomin dogarawar ruwan amurka da hukumar bada agajin gaggawa da tsaro a tashoshin jiragen sama domin ya samu kudin gina katangar da ya alkawari tsakanin amurka da makwabciyar ta mexico shugaban ya lashe takobin zai gina katangar mai nisan kilomita 3,200 domin hana bakin haure daga mexico da kasashe da suke amurka ta tsake tsallakowa zuwa amurka yanzu shugaba trump yana fuskantar matsalolin hanyoyi da zai biya samu kuɗi domin gudanar da wannan aiki shugaban yana kiyasa yakin zai ci kuɗi dala miliyan dubu ko da shike ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka tana kiyasin a nata kiyasin ta ce aikin zai ci kuɗi dala miliyan dubu ashirin da miliyan ɗari a halin da ake ce kuma wakilan majalisar dokokin amurka sun fara bincike cikin hanzari kan kutsen da rasha ta ya zaben na amurka hakanan kuma suna kokarin tantance ko akwai ƙanshin gaskiya kan zargin da shugaba trump ya cewa wani mutumin da ya gada barack obama ya sa an masa kutse a helkwatarsa da ake kira trump towers da ke birnin new york babban hukumar leƙen asiri ta amurka wato cia ta fito fili tana bayyana damuwarta akan fallasar da dandalin tsegumin wikileaks ya yi hukumar tana gargaɗin cewa tilas amurkawa duka su damu kan makomar wannan mataki jiya laraba kakakin hukumar yaƙi ya yi magana kan sai hancin kasidu 8,701 da dandalin ya fallasa amma ya dage cewa babu kwankwanto kan niyyar dandalin na nakasa karfin wato hukumar wajen kare amurka daga 'yan ta'adda da wasu makiyanta ya ci gaba da cewa irin fallasar da ba kadai zai tsaya wajen jefa ma'aikatan amurka da aikace-aikacen su cikin hadari ba a har zai baiwa mahasadan kasar bayanai da zai sa su iya mana illa kamar yadda kakakin hukumar jonathan liu ya faɗa cikin wani bayani da ya bayar hakanan shi ma kakakin fadar white house sean spicer ya bayyana damuwar jill laraba ya gaya wa manema labarai cewa amurka za ta farauto masu fallasa sirrin gwamnati jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya nake yali ta ce tilas ya amurka ta gani a ƙasa wasu kyawawan matakai daga koriya ta arewa kamin a fara zancen sassauta zaman ɗarɗara makurɗin na koriya bayan wani zaman gaggawa da kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya ya yi heli ta ce shugaban koriya ta arewa kim jong un mutum ne da ba shi da kangado saboda kwamitin sulhu bai ɗebe duk wani mataki ba a sake nazarin matsayar ƙasar kwamitin ya yi wani zama na musamman ne na sirri kan koriya ta arewa dangane da gwajin makamai masu linzami da ƙasar ta gudanar na baya bayan nan wadda ya sa ƙasar china ta yi kira tun farko ga koriya ta arewa da koriya ta kudu da kuma amurka su ɗauki matakai da za su sa a kaucewa karon batta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc laifuka na nuna ƙiyayya da suka hada da hare kan yahudawa da musulmi a amurka sun karu a wasu manyan biranen amurka a bara waɗanda aka fara ganin alamun haka tun lokacin yakin neman zaben shugabancin kasar kuma hakan ya ɗore babu kakkautawa kamar yadda alkaluman da jami'ar jihar california da ke san benedino ya nuna a cikinsu birnin new york ya sami karuwar irin waɗannan hare-hare da kashi 24 cikin 100 ƙari mafi yawa a fiye da shekaru goma a jihar new york baki ɗaya an ga ƙarin da kashi 20 cikin 100 sai kuma jihar chicago wajen sami karin kashi 24 cikin 100 mafi yawa tun shekarar ta 2010 birnin cincinnati a jihar ohio ya ga karuwar irin waɗannan laifuka da kashi 38 cikin 100 yayin da birnin columbus a jihar ohio ya karin kashi 10 cikin 100 nan kusa da birnin washington dc karamar hukumar montgomery a jihar maryland ya kare irin waɗannan laifuka na ƙiyayya ko kyama da kashi 42 cikin 100 sai birnin wata seattle a jihar washington ya ƙarin da kashi 6 cikin 100 Takwas ga watan Maris kowace shekara rana ce ta karrama mata a duk faɗin duniya lokacin ne na duba irin ci gaba da manyan ƙalubale da mata suke fuskanta a duk faɗin duniya. domin karrama wannan ranar murya amurka ta shirya wani zaman tattaunawa inda mata daga kasashen afirka biyu da rikicin eh, matsanancin ra'ayin addini wato najeriya da somaliya suka yi magana kan hali da suke fama da su najeriya tana fafata da mummunar tawaye da kungiyar boko haram a watan gobe ne ma zai cika shekaru uku da kama yan matan chibok yan makaranta su mai tanda saba'in da shida waɗanda galibin su har yanzu yan bindiga suke ci gaba da garkuwa da su a afirka ta gabas somaliya tana kokarin farfadowa daga yakin basasa tana fuskantar barazana daga kungiyar 'yan ta'adda al-shabab sai gashi kuma yankin baki daya yana fuskantar musibar fari a makon jiya mutane 110 ne suka mutu cikin sa'o'i 48 sakamakon farin wadda yake mummunar ta'adi a arewacin kasar a halin da ake ci kuma 'yan sanda a guatemala suna aza laifin mutuwar 'yan mata goma sha tara a wani sansanin ga wato gagararrun yara 'yan mata kan gobara da aka tayar da gangan lamarin ya auku ne ranar laraba wasu 'yan mata 25 sun samu mummunar una shugaban kasar jimmy morales ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu yaya shirin kallabin da batun jirgin farko da ya tashi a tashar jirgin saman kaduna biyu bayan gyaran da ake yi a na abuja ga wakilin sashen hausa isa lawal kara wanda ya gane wa idanunsa tashin wannan jirgi karar jirgin farko kenan da ya kammala lodi domin tashi da jirgin kamfanin kasar habasha wato ethiopia kirar boeing 787 kamar inda ministan sufurin jiragen saman tarayyar nigeria hadi sirika ya kaddamar da yake karin haske jim kaɗan bayan kaddamar da tashin jirgin farko kamar inda aka yi alkawari sanata hadi sirika ya ce wannan karkatar da sauka da tashin jirage zuwa kaduna fa ba za ta wuce makonni shidan da aka kayyade ba yau allah ya kawo ah, gashi mun zo ah, mun samu kama cikin wani hali da da jirgi ke sauka yana tashi a abuja ya lalace ah, muka yi tunanin cewa za mu yi amfani da kaduna ah, wasu suka ce ba zai yiwu ba gashi allah kadara an yi ah, zahiri mun gani kuma babban jirgin nan da kowa ke sha'awa shauki da kwaɗayi ya ga yana ciki ya sauka daga ƙasar habasha da kamfanin ethiopia airline kuma ya ɗebo al'ummanmu kuma fasinjan farko aminu safana wani ƙanina ne wanda ya fito muka gaisa da shi yana cike da farin ciki da murna kuma abubuwan da muka sanya a nan wannan tashar ta kaduna abubuwan suna aiki daidai kamar da kamata ina aka kwana da kamfanonin kasashen wajen da suka ce ba za su zo kaduna ba ina ganin za su zo ina ganin yanzu tunda sun ga cewa an yi na farko ya daidaitu su ma Allah za su zo. Ya magana mako shida da kuka alƙawari Insha Allah mako shida mako shida ne ba za mu kara ban Allah da kuma za a buɗe tashar Abuja. Nagode. Kaftin Muhammad Joji ɗaya ne daga cikin waɗanda aka baiwa damar kula da sauka da tashin jirage a wannan tasha ta Kaduna. kuma ya yi ƙarin haske game da nasarorin da aka samu ya zuwa yanzu. Eh alhamdulillah kasan mutum ba za ka ce komai wai za ka yi ɗari ba amma alhamdulillah 95 biyar bisa ɗari duk yana da kyau. Ya sauran gyare-gyare. Eh gyare-gyaren wannan irin eh, irin yan ƙananan nan ne waɗanda ba za ka rasa ba. Ka biyo hanya ka ga yanayin idda ramukan da ake ta aikin gyara? Duk ba wani portal gaba ɗayanta. abin da ya rage kawai kafin ka zo shi mandoran about dan wannan wurin dan kankani kawai shi ya rage na kuma tun daga abuja har nan da mahu tsaro ba za su tsare ka hanya bane za ka gan su a gefe sun tsaya da moto suna kallon abin da ke gudana to ko me fasinjojin da ke cikin wannan jirgi na farko da ya tashi a laraban nan za su ce game da wannan sauyi sunana muhammad ibrahim na fito daga gombe state ne ina zaka eh za ni sudan ne gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu mika godiya mu ga Allah gaskiya abin ya yi kyau gaskiya sani Sani Dangote daga Kano nake. Zan je Khartoum daga can zan wuce Sudan Allah da. Amma ya kaga bambancin da sai kun je Abuja da kuma yanzu da aka ce a tashi a Kaduna. A gaskiya na ji daɗi. Nawa ne kuɗin mota daga nan zuwa Kano? Ai indanta ni ne ma daga yau shikenan a ci gaba kawai. Ba magana wani Abuja. Sunana Abdullahi Dangala Dima Abubakar. Daga ina? Daga Abuja nake. zan je ingila mu dai mun je airport kuma an ɗauko mu da mota da air condition da escort a gaban mu mako shi da kawai za ana tashi daga kaduna me ra'ayin ka game da yiwuwar ci gaba da tashi anan ko da an gyara abuja eh, ra'ayina shine ya dace ga 'yan kasuwa na ƙasar nan su taimaka ma wannan hilin jirgin ya ci gaba da kwasa mutane da kaduna kenan zuwa kasashen turai tsaro ne ake ta jin tsoro a jihar kaduna ya kaga tsaron eh to magana tsaro gaskiya mu dai bamu ga wani abu da zai iya tayar mutum da hankali hankali ba wanda zai hana shi zuwa wannan filin jirgi sunana hauwa manu daga ina nan kaduna state za mu tafi india new delhi me shawarar ki game da maganar da ake cewa bayan makonni shida za a bar nan a koma abuja canja a dai shi haka eh eh kamar mu yan kaduna ba sunana abdullahi husaini daga kaduna ya kaga tsare-tsaren da aka yi tsare-tsare ya yi kyau wannan din zai bada dama wajen bunkasa tattalin arzikin wannan bangaren kuma har ya zuwa lokacin da wannan rahoto ke haduwa dai ana iya ganin ma'aikata ko ta ko ina a wannan tasha ta jiragen sama da ke kaduna da ake ta gyare-gyare ko da yake dai kuma mahukunta sun yi ittifaki cewa waɗannan gyare-gyare ba za su kawo wata muskila ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba shiga. To a gaida Isalo Likara. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Ya na gwamnati baban audu sadauki sai duka ga jima'a zu kwanta go ta yi kyau. Lafiya na tabbata. sarkin sudan inda na san babba yake ranar mun je amina an yi taron da'awa eh, sarakuna ana da yawa na ga sarkin bidda da sarkin agaye da sarkin kagara da sarkin To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na mura Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba kamar yadda aka saba shiri ne da yake tabo magana daban-daban akan abin da ya shafi rayuwar mutane masu bukata ta musamman wanda a kullum kuma wannan shiri yake fata za a daina kiransu na su domin kuwa duk wanda bai kasa ba a cikin su to ba na ba bane wanda kuma yake da lafiya ya kasa shi ya zama na kasashe. da fatan za a ci gaba da ba su gudunmawa tallafa musu tare da inganta rayuwarsu kamar yadda kowane dan adam yake rayuwa wanda kuma a wannan mako mun samo wani yaro ne ɗan ƙarami shekararsa gaba ɗaya goma sha hudu da haihuwa a duniya wanda yake makaranta yake kuma da buri na inganta rayuwar nakasassu yan uwansa wannan yaro makaho ne didin baya gani amma kwakwalwarsa tana gani har hanji saboda haka sai a biyo ni aji jiyan da hirar wannan yaro matashi ta kaya ɗan garin katsinawa assalamu alaikum to da wa nike magana menene cikakken sunanka sunana uka shatilawan daura eh ukashi tilawal daura a akalla zaka kai shekaru kamar nawa ta an haife a 2002 uku ga watan july eh 2002 a shekarar 2002 ya zama ka shekara eh. goma sha hudu kenan yanzu na eh. wato ga ka a cikin shirin da ka ba kasa ba dama ba a taba jan kusan in ce yaro da yake da karancin shekaru ba sai yau za a fara ji da farko wani irin na kasa ke da ita a ni dai na kasance ba mu gani mm. amma kuma duka ba mu ganin bai sa na zauna kamar a gida na ce bayan yawo ko kawata ni na zauna ba na kana wata sana'a ne ko kana karatu ne a ina karatu da a yanzu wace makaranta kake ina gwamnan kulfin zabilayen katsina state o makarantar ta ana kasassu ce ana kasassu ce amma ana haɗawa da masu gani tun daga primary one Ya mm. dinga yanzu ina gss one to wato ka kai har ajin farko na sakandare kenan to da ka je kana karatu ai za ka ga akwai sa'o'in ka da irin wannan kasa suna nan suna ta bara to kai ya aka yi baka bara ba iyaye ko kai ne ai wallahi to me ya faru gaya mu dan ni gaskiya ba ma ta ra'ayi na bai cewa dole sai na bara ba kawai in tashi in nemi ilimi in na nema kuma in samu aikin gwamnati in yi ga ilimin addini ana da shi kuma a bauta wa Allah. Eh, Misa kake son kai aikin gwamnati? Tudarin dogara da kai na malam su bayan duniyar nan baka da rarrakin ka baki mhm. baka. Yayin na ka sanar ta sabaka. To kamar masu sana'a fa da ban ji ka ambaci sana'a ba. Ai sana'a ma mhm. ina ne. To wato kana son ka raba kafa kenan. Eh. To menene ka fahimta da kalmar na kasa ne da ake cewa na kasa na kasa? Ai hausa suka ce na kasa ba kasa ba ce mm. sunan wannan shirin haka idan Allah ya baka na kasa mm. ba ya ce kawai ka zauna haka nan ba yi kawai yi duk inda kana nan a zama kawai mm. kuma suka ce ba na shi sai shi sai wanda ya kasa yake na kasashe wanda bai kasa ba ko ba na shi ba ne to gaskiya ban kasa ba eh to amma ya mutanen gari suke kallon ku kake gani kai musamman kai da eh. kake cikin yara kila sa'o'inka kana da abokai da masu lafiya ko duka irin su ba sa gani su ma abokan naka to Allah abokai abokaina suna gani kuma sun ɗauke ni kamar su mm. kuma idan za mu tafi cikin gari su kan kama na kamar ina ganin ta tafiya eh. kan titi ma suna taimaka ma kenan kun ba su yarda in bugi mota ko in bugi ne lafiya lau muke tafiya ne. har cikin gari ma duk da yanzu za ka tsanci in kashi in kashi in eh. ana ta kira. wannan karatun da kake yi ka san a makaranta ana karatu akwai zaka ji wannan ya ce yana son ya zama likita wannan ya zama lauya wani kamar yadda kace aikin gwamnati to a aikin kafin maganan aiki me kake so ka karanta a jami'a misali in ka kai matakin jami'a. malam ma yana so da gina gaskiya ina so in yi aikin jarida. to ka ce mu ne zaka zama. eh gaskiya. eh misa kake son aikin jarida. a kan da aikin jarida tun ina yaro ina tun nan muke sauraron rediyo eh tun kana ɗan tun ma baka san me ake cewa ba <laughs> to rediyo ta shiga ɗan eh, dan na nan rediyo na lura ka shiga duniya san ka ɗauki mutumin kirki ta hanyar yaɗa gaskiya idan ka girma yanzu ka gama karatun ka samu aiki kana yi ka gaba ka kasa ba wani irin gudunmawa kowace irin gudunmawa kake za ka iya ba ma harkar nakasassu a duniya gaskiyar allah idan na samu aiki Koma ma ban zo ba wani gidan rediyo sai na yi kokari na an samu shiri na musamman mm. akan na ta inda kake son ka bada gudunmawa kenan mm. to za ka ga cewa misali nakasassu suna da wahalhalu da suke fuskanta a ganin ka wace wahala ce tafi ba wa nakasassu wahala ne wahala da sun ba su wahala musamman irin kasashen mu eh da gaskiya matsalar da ta ba nakasassu wahala kamar ta ce ta neman shiga jami'a eh misa kake ga tana ba su wuya inda suka je ana ganin su kawai can buka wani zai iya komi ni ma nan in ne magana zai iya gane to kawai shi ne in suka je jami'a sai a yi tsammanin kawai nan ba za su iya ma karatun da suke don akwai wani an ce shi bayan jami'a ya ce aikin jarida yake so ya ka shahara wani Mm. ba aikin ba na mm. barin tambaye ka ban da masu karatu akwai kasassu wanda za ga basa karatu wasu ma bara suke yanzu haka yaya kake mm. ga ake kallon su ko kuma ya kake ga gwamnati take musu tana musu adalci ko ba ta musu. a cikin makarantar mu a wanda yake ba. Eh. zaune da shi sai wani bawan Allah ya ce ni wai kai da Allah in kake zuwa yin Legas kawai sai na kawai yanzu ga shirin mu dan ban wurin eh da Allah kawai da Allah abu wannan labarin da Allah mm. gidan yan uwan shi kenan Eh. dan Allah in ce mai bara yake ya shiga karfi to kamar ka rufa mai asiri kenan gaskiya ne eh to amma kakan yi magana da sa'o'inka kaman tunda a cikin makaranta dole kana da abokai wancan bai gani wani kila kurma ne kana magana da su akan ya kamata ku ta kasance musamman ku yara manyan gobe masu tasowa ya eh, ko wani aboki na mai gani ne ana ce da shi ukashin kusa mm. a kwarana sakwartakwaran ka kenan mm. eh, sannan sannan kuma akwai wani babban ne na siniya na ne ana jin masu hashim mhm. to mun haɗu muna zama na duka ba sa gani eh? duka ba sa gani a shi ukashin yana gani to sai ce mai uka gaskiya duniyar nan tana cikin buɗe mhm. don kaga da nuna kasashe mhm. da masu waka da malamai da yan mhm. jarida billahi suna shiga tsangwama a cikin mutane musamman lokacin da ake siyasa to ya za a dinga wayan musu da kai sai ce to a buɗar ta ƙungiya manawa da za mu shiga da dinga faɗakar da al'umma sai na ce to ta za a fara aka samu aka introduction ɗinta aka rubuta aka ajiye aka sunan ƙungiyar Union Protection of the Minority People. Union Protection of the Minority People. Ya ka sa mata wannan suna kuma so muke a yau a ce duk dokar da aka kirkiro a Najeriya sai an zo wurin an tambaye mu kuma wata irin shawara ce ta bakin talakawa. Mm. To kenan kana son za ku da wannan kungiya tun daga eh, yarintar kuɗin nan har ku ɗure da ita ku ɗaga tare kenan. gaskiya in daga tare gaba ɗaya idan aka ce yanzu a matsayinka na wanda baka gani mm. ana son ka faɗi wani abu guda ɗaya da kake so gwamnati ta yi wa nakasassu ne zaka ce gaskiya abubuwan da yawa eh to faɗa min ɗaya kwakwara wanda kila zai wakilci wasu ɗaya kwakwara mhm. gaskiya da yawa daga cikin uwan murfa za ka ga sun je makaranta mm. Allah dubbulaye mm. akwai mai kuɗi a cikin 'yan uwan shi amma kun mai kuɗi na bai sun yana mai kori mhm. kuma in suka je makaranta su su daddale da zane su ba abinci ba su ba abin sawa ba su ba kamar su suna ta gallafi mm. kuma sun gama karatun mm. sun tafi can jami'a sai ga an su ana ta su tsakanin da Allah tsakanin da Allah tsakanin da Allah rayuwar nan idan ya zo wucewa mm. suka ji mulawa ce makaho makaho makaho mm. abin nan gaskiya ne da daɗi kuma mm. tun fuska ne kuma jahili ake ce makaho kuma na kasance mara gani a idan yana da ilimin addini ilima yana da bogo ilima ka tada ya fi wani mai ganin jin turai muke so gwamnati ta yi tsoro wata doka ta mhm. hana cin fuska na 'yan uwa marasa gani eh. da kuma hana ce musu maka ka san akwai kuma su guragu akwai kurma da sauransu su ban ji ka ce ga abin da kake so a musu ba. irin wannan aka ce na kasassu ana magana ana magana gaba ɗaya gaba ɗayan na kasassu gaskiya suna samun irin wannan matsala wannan gurgu ne a ce ka ɗan gurgu ɗan gurgu shi kuma wannan kurma ne a dinga zuwa ta kunna shi ana mai kuri. to na gode ukasha ka yi magana sosai a ɗan cikin ƙanƙanin lokaci kuma duka mai in allah su yarda wata rana za mu sake waiwaya ka in lokaci ya ba mu dama na gode ko allah ya ba da sa'a. to shi kenan na gode. <laughs> To sai kuma wani makon in Allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin inda in ba a manta ba a shirin na kasa ba kasawa ba a baya mun dan tattabo magana akan abubuwan da majalisar ɗinkin duniya ta ba da dama ga nakasassu a duniya wanda ya kamata kowa ya amfani da shi to ba mu manta ba za mu ci gaba da tsakurowa duk lokacin da hali ya samu kai idan ma ta ba da dama za ku je mu da lauyoyi masana shari'a akan maganar nakasassu ku dai ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri na nakasa ba kasawa ba ce a madadin Lawal da Daura yaran da aka ji muryarsa a cikin shirin. Sai kuma wanda ya haɗa mun sauti Bahiro Diodone Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To wannan shirin dai maimaitawa ne saboda wasu daga da yawan ku suka rubuto suna son a maimaita wannan shiri musamman. Sati mai zuwa za a ji Usman ɗin da wani sabon shiri fil. Yanzu ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana tare da Baba Yakubu Makeri. zan fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta kanun labarai mai cewar kotu ta ci gaba da tsare wani ma'aikacin wata gidan cin abinci ta marwako a birnin accra har bayan kwanaki takwas jaridar daily graphic ta ci gaba da cewar karamar kotun abeka ita ce ta tsare dan asalin lebanon jihar chaban manajan gidan abinci na marwako bisa zargi da ake masa na zuba yaji a cikin idon wata ma'aikaciyar wurin jaridar ta ce mai shari'a mrs victoria akuwa gansa ta ce 'yan sanda su tsare shi don kare lafiyarsa jaridar daily graphic ta ce ana zargin caban ne da laifuka guda uku da suka hada da taki doka da laifin kai hari da kuma laifin cusa huskar wata ma'aikaciyarsa mai suna evelyn buwaci a cikin yaji har yau jaridar daily graphic ta rawaito hulicin shugaban kasar zimbabwe robert mugabe inda yake cewar yana kewar shugaban gada na farko dr kwame nkurma jaridar ta ce da yake zantawa da manema labarai a birnin accra yayin da yake ziyara a kasar don halartar bikin cika shekaru 60 da samun yancin ghana mugabe ya ce babban ci amana ne ga afirka baki daya da aka tsige dr kwame nkrumah har ya mutu a kasar waje jaridar daily ta ci gaba da rawaito kalaman na mugabe inda yake cewar ko shakka babu nkrumah shine ya kokari yanta baki dayan afirka kuma ya nana ta cewar yana kewar wannan gwarzo sai kuma jaridar ganiyan tazwace ta rawaito cewar gwamnati za ta kafa wata hukuma da za ta kula da daidaiton al'amuran kuɗi a ƙasar. Jaridar ta ce ministan kuɗi Ken Ofori-Atta shi ne bayyana haka a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗi da shirye-shiryen tattalin arzikin gwamnati a majalisar dokoki a makon da ya gabata kuma ya ce kafa wannan hukumar kuɗi ya zama tilas sabili da ɗawainiya da sashen makamashi ke ɗora wa bankunan ƙasar wanda ke yin mummunan tasiri akan tsare-tsaren kuɗin ƙasar da bankunan. jaridar Guardian Times ta ce ministan ya ci gaba da bayani yana cewa wannan hukumar ita ce za ta sa ido a kan bankuna kuma za ta shirya musu dabaru da tsare-tsare don kaucewa hadari da suke huskanta da kuma durkushewar sashen kudin kasar. daga ƙarshe sai jaridar delegate wacce ita kuma ta bugo cewar ƙungiyar tarayyar turai tana tunanin janye tallafi da take baiwa kasafin kuɗin ghana nan da ɗan lokaci mai zuwa jarida ta ce wannan mataki na zuwa ne sakamakon gazawar kasar na cika muradu da hukumar lamuni ta kasa da kasa imf ta ayyana mata jarida ta ce gwamnati na nan na tattaunawa da hukumar imf ta sake muradu da ta ayyana wa kasar ta cimma da gwamnatin da ta shuɗe ta kasa cimma su wanda hakan zai kai ga ƙarin tallafin na imf jaridar daily ta ce jakadar tarayyar turai a ghana william hanna ya ce ko da yake ya gamsu da kokari da gwamnati ke yi na kyautata tsarin tattalin arzikin kasar amma ya ce gaza cimma muradun imf zai iya shafan taimakon tallafi da kungiyar tarayyar turai take ba ghana da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridun mu na ghana baba ya ko makiri sashen hausa na muryar america to yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. Na jinjina wa dakarun sojin Najeriya game da wannan fatattaka da suka yi wa 'yan kungiyar Boko Haram na garin cikin gudu wanda sun addabi mutane. Salamu alaikum. Aliyola ne daga daga Adamawa karamar hukumar so Ina so in ba da ra'ayi na ga 'yan matasan najeriya da suke yin aure su je wani gefe su aure su bar namu na gida ni kan don allah ina kira ga yan matasan najeriya su dawo gida su dinga aure har karamar hukumar son don 'yan matan sun yi muna yawa salamu alaikum sunana alai idris karo mai gano daga sunan jihar kano najeriya Baba Buhari muna muna da Allah ya baka lafiya kuma mun matsi ka dawo ka ci gaba da ka Alhamdulillah. Salamu alaikum murya america mai magana Suleiman dan Niger mazamni birnin Accra Ghana da fata alheri dai to lalle ina da magana da magana da kunje kungiyoyin zuban nan wannan mai kame kame tana sa ana kame kamen mutane gaskiya da take nan bai dace ba kuma yau kuna gani idan duniya ba ta sani ba yau duniya ta sani assalamu alaikum sashen hausa radio america suna na bishir baka auren auta yan albasa katsina taranti nigeria hakika mun ji daɗin wannan shiri da kuma shin yan sanda na ƙasa baki ɗaya kawo na biyar kyauta saboda gashi ta faɗo a jihar katsina kuma a ƙaramar hukumar taranti gaskiya mun san cewa dpo ɗinmu na kalmar hukumar taranti gaskiya yana abin da ya kamata saboda a station ɗinsu ma sun rubuta daily kyauta saboda haka muna ba 'yan sandan taranci yanzu jihar katsina na ƙasa baki ɗaya goyon ba ɗari bisa. salamu alaikum sunana muhammad tara sado da baturi a bauta rage da karamar hukumar sumela jihar kano ina mai farin cikin taya biyar hausa murna cika shekaru saba'in da fara yada iya da fatan ubangiji allah ya sa su yanzu da fara lafiya ubangiji allah ya sa su kai har lokacin da za wannan shirye-shirye ko kuma shirye-shiryen su da zai ci ga Allah kara lafiya To shirinmu na ƙarshe shine labarai amma wannan karan a takaice tare da sahabu din. Shugaban Amurka Donald Trump yana tunanin rage kasafin kuɗin hukumomin dogarawar ruwan Amurka da na ba da agajin gaggawa da tsaro a tashoshin jiragen sama domin ya samu kuɗin gina katangar da ya alkawari tsakanin amurka da makwabciyar ta mexico shugaban ya lashe takobin zai gina katangar mai tsawon kilomita 3,200 domin hana bakin haure daga mexico kasashe da suke tsakiyar amurka tsallakowa zuwa nan amurka babbar hukumar laƙin asiri ta amurka wata wato cia ta fito fili tana bayyana damuwar ta kan fallasar da dandalin tsegumi wikileaks ya yi hukumar tana gargaɗin cewa tilas amurka duka su damu kan makomar wannan mataki jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ce tilas ne fa sai amurka ta gani a ƙasa wasu kyawawan matakai da koriya ta arewa kamun a ma fara zancen sassauta zaman ɗarɗar a wato a makurɗin koriya to ma da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi sabon imam aliyu da ya tayar gabatarwa sai salama abu bai ba da umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya